Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan la'asariyar Laraba 22 ga watan Nuwamban shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 16, 21, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin ta tashar VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalar da niya sai kuma alfa radio a birnin kumasin ghana a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, Baba ya kuma makere ne tare da sahabu Aliyu za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai. Kakakin Majalisar Dokokin Zimbabwe ya ce za a rantsar da Emerson Mnangagwa a zaman shugaban ƙasar ranar Juma'a idan Allah kai mu. kotun majalisar ɗinkin duniya ta musamman kan rikicin tsohuwar yugoslavia ta ɗaura kwamandan sabiyawa ratko miladic rai da rai a gidan kurkuku firaministan lebanon sa'ad hariri ya faɗa yau laraba cewa zai jingina murabus da ya saboda shugaban kasar ya buƙaci da ya yi haka to bayan kun gama jin labarai za ku ji irin kokari da hukumomi ke yi a jihar adamawa inda gwamnan jihar ya bayyana wakilinmu ibrahim abdulaziz irin ganawa da suke yi da shugabannin jama'a don kawo ƙarshen rikice-rikice a jihar a cikin hirarsu da gwamnan jibril bindau ya ce abin da nake so in ga mutane adama shi ne ba za mu yarda ma'ana gwamnati ba za mu yarda mutum ya dauki ya je yana a ce ya je kashe dan adam ba ba za mu yarda wannan ba kan kananan yara ba da laifi ba su san hawa ba sun sauka ba daidai ba ne a a jamhuriyar Nijar kuma wani ya kashe mai unguwar Bedi da ke cikin karamar hukumar mai jirgi lamarin da ya kai ga magoya bayan wannan mai unguwar suka kai martani kuma suka kashe mutane biyu to ko menene hukumomi ke yi a wannan yanki ga malam idi sale shine shugaban karamar hukumar mai jirgi. yanzu ma zancen da nake muku da iya ne zan yare ina akademi kuma akwai sojawa akwai polis akwai jandarmeri suna can dan kule gubernar ya ba da mun amshi wurin an kai polisai Ƙungiyar kare haƙƙin bal'adama ta Amnesty International ta fitar da wasu alƙaluma da ke nuna ƙungiyar Boko Haram ta kashe mutane 375 a cikin wannan shekarar 2017 a arewa maso gabashin Najeriya. Kada Ladan Ibrahim Ayawa zai shigo da shirinsa na himma ba ta garago. Sai kuma saƙonni da kuka aiko mana amma duk sai kun sha labaran duniya. Jama'a, Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kakakin Majalisar Dokokin Ƙasar Zimbabwe Jacob Mudenda ya ce za a rantsar da Emerson Mnangagwa a zaman shugaban ƙasar ranar Juma'a biyo bayan murabus na Robert Mugabe mutumin da ya jima yana mulkin ƙasar a jiya Talata. Sanarwar da kakakin majalisar ya bayar yau Laraba tana zuwa ne a daidai lokacin da Mnangagwa yake shirin komawa ƙasar ta Zimbabwe. haka kwatsam Mnangagwa tsohon mataimakin shugaban ƙasar ya gudu daga ƙasar ranar shida ga watan nan bayan da Mugabe kore shi da kan mukaminsa. masu motoci sun yi ta busa ƙahon motocinsu yayin da 'yan ƙasar suke ta raye-raye da masu rangwada a harare babban birnin ƙasar domin murnar murabus da mugabe da ya bayyana a jiya talata a cikin wasiƙar da kakakin majalisar mudanda ya karanta a zauren majalisar a daidai lokacin da majalisar ta fara muhawara na tsige shi Kotun Majalisar Ɗinkin Duniya ta musamman kan rikicin tsohuwar Yugoslavia ta ɗaure tsohon kwamandan sojojin Sabiyawan Bosnia Ratko Mladic saboda su da laifin kisan ƙare dangi da laifuffukan yaƙi da cin zarafin bil'adama sakamakon rikici a tsohuwar ƙasar ta Yugoslavia a wajajen shekarun 1990. Kotun ta same shi da laifuffuka goma cikin goma sha ɗaya da aka tuhume shi da aikatawa waɗanda suka hada da tursasawa, kisan ƙare dangi, korar mutane daga muhallansu, ta'addanci da kuma kaiwa fararen hula hari. kotun ta haƙi masa hukuncin ɗaurin rai da rai kotun ta ce laifuffukan da ya aikata sun wato sun fi muni ga bil'adama kotun ta ce miladik ya ƙudiri aniyar gamawa da al'ummar musulmi a sarbanitsa da Sarajevo shi da kansa ya jagoranci kai hare-haren buɗe wuta da harbin sari ka da niyyar ta da hankali da assasa kisan farar hula Muladik ya halarci zaman kotun amma baya cikinta lokacin da aka yanke hukunci ya nemi izinin zuwa bayan ɗaki na minti biyar amma daga bisani lauyan sai ce kotun tana iya ci gaba ba tare da Muladik ba saboda hawan jininsa ya dawo. Firaministan Lebanon Sa'ad Hariri ya faɗa yau laraba cewa zai jingine murabus da yi saboda shugaban ƙasar Michael On ya buƙaci da yi haka. da yake magana fadar shugaban ƙasa da ke kusa da birnin beirut bayan fareti da aka yi domin zagayowar ranar da ƙasar ta samu 'yancin kai hariri ya ce ya jinkirin zai ba da damar a gudanar da karin zaman shawarwari da shugaban ƙasa ƙasarmu da muke ƙauna a daidai wannan muhimmin lokaci tana buƙatar namijin ƙoƙari daga kowane ɗanta domin kare ta daga bala'o'i da ƙalubala in ji firaminista hariri ya sake jaddada buƙatar lebanon ta kasance 'yar ba ruwa na a rigingimu da ake yi a yankin Hariri ya janyo rikicin siyasa a farkon wannan wata bayan da ya ba da sanarwa daga kasar Saudiya cewa ya yi murabas daga mukaminsa na Firaministan Minister Lebanon. Sai kuma ya ci gaba da zama a Saudiyan lamarin da ya sa aka fara raɗe-raɗin cewa ko hukumomin Saudiyan sun tsare shi ne. Har shugaban kasar na Lebanon Michael On ya ce ba zai mutunta murabus ɗin da haririn ya yi ba sai sun yi ido hudu tukuna. Jiya talata hariri ya koma kasar daga Saudiya bayan da ya yada zango a Faransa da kuma Masar. labaran duniya ke sauraro daga nan sashin hausa na murya amurka a nan washington dc jigogin adawan kasar siriya suna ganawa yau laraba a kasar saudiya wani yunkurin haɗa kai a yayin da ake shirin sake koma kan teburin shawarwarin neman zaman lafiya ƙarƙashin jagorancin majalisar ɗinkin duniya a mako mai zuwa a wani gefe kuma manyan kasashen duniya da ke wani muradi a cikin rikicin na siriya suna nasu taron a ƙasar rasha tun lokacin da aka fara wannan yaƙi a shekarar ta 2011 'yan tawayen ƙasar siriyan sun kasance kawunansu a rarrabe a dawar da suke yi da shugaba bashar al-assad inda aka ta samun cikas a ƙoƙarin haɗa kawunansu a inuwar laima guda wakilin majalisar ɗinkin duniya kan rikicin na siriya stefan de mistura ya faɗa a wajen buɗe taron 'yan adawar yau laraba a birnin riyadh cewa ya kamata ya kasance akwai tawaga eh, gaɗaɗɗiya mai wato mai ƙarfi ta 'yan adawa guda ɗaya a wajen taron neman sulhun da za a fara ranar 28 ga watan nan na Nuwamba a Geneva. Shawarwarin da aka shaye a can baya ƙarƙashin kulawar Majalisar Ɗinkin Duniya sun kasa kawo ƙarshen wannan yaƙi wadda ya kashe mutum akalla dubu ɗari hudu yayin da siriyawa miliyan goma sha uku suka fada cikin ukubar neman agajin jinƙai. Masu gabatar da ƙara na nan Amurka sun tuhumi wani ɗan ƙasar Iran da satar shiga kwamfutocin kamfanin tashar talabijin ta HBO a nan Amurka a farkon bana ya saci shirye-shirye da suka hada da mai farin jinin nan da ake kira Games of Thrones sannan ya amfani da bayanan ya nemi kamfanin ya biya shi miliyoyin dalolin Amurka. a cikin takardun ƙara da suka gabatar jiya talata lauyoyin amurka suka ce wadda ake tuhuman ɗan shekaru 29 da haihuwa behzad mesri yana da dangantaka da rundunar sojojin iran kuma memba ne na gungun masu satar shiga kwamfutoci mai cibiya iran da ake kira tak hard security team. sahabu aliyu kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc to madalla yayin da gwamnan jihar adamawa muhammad jibrila bindau yake shirin ganawa da dattawan jihar akan tsaron yankin biyu bayan rikice-rikice da ke faruwa a yankin gwamnan ya tattauna da wakilinmu abdulaziz a kan irin hali da ake ciki da kuma kokari da gwamnatin jihar take yi wurin zakulo waɗanda suke haddasa wannan rikicin a wannan yanki ga kuma yadda hirar tasu ta tafi ba yanzu dai eh, asibiti duka biyu specialist da kuma nan fmc kamar da ka gani mun zo nan yanzu mun ga da eh, aka kawo su daga ciki da wanda kuma wannan abun da ya faru a numan jiya gwamnati dai muna tsaye muna ba magunguna kuma to asibiti kamar specialist su ma mun ba su kuɗi nan ba mun kawo musu kuɗaɗe ma maganin da babu a jiya saya to kuma akwai gwamnati ma muna da magunguna dama a kafa mun kai wa ita specialist ya asibiti wannan na faruwa kai kwatsan sai kuma gabatun da na numan inda nan ma aka yi asarar rayuka na ƙananan yara da ma mata kamar mai gwamnatin jiha wani mataki ta ɗauka dangane da lamarin na numan kuma. Eh, numan yanzu muna da eh, mitin da sarakuna gaba gida security security kuma da duk wani security eh, abin nan za mu yi cikin sha daya amma abin da nake so in ga mutane adama ne ba za mu yarda ba ma'ana gwamnati ba za mu yarda mutum ya dauki ya je yana a ce ya je kashe dan adam ba ba za mu yarda da wannan ba kan kananan yara fasa da laifi ba su san hawa ba sun san sauka ba daidai ba ne babu in ma ko ma me ma ba inda aka ce yaro karami kan kowa ya san da sa abin da yake ba ce a ce yana da hakkin wani haka kowa mace ba inda ake wannan abubuwan to haka ba za mu yi da wannan ba za mu bi bincike ko da gaske kuma wallahi duk mutumin da sa muka samu za mu hukunta shi. Wani kira ake wa al'umman yankin na yankin Numa dangane da guji ɗaukan doka a hannu. Abin da faru wanda suka rasu Allah ji kansu wanda suka ji ciwo gwamnati muna lura da su kuma za mu ɗauki nauyin duk wani kuma ramu ko gayya shi ma ba za mu yarda da wannan ba. Kuma kamar da na shi yana daga cikin hakurin da za mu zauna za a yi kwamiti za mu je mu ga na fulani da aka yi musu wannan abu kuma za mu ga za mu da su mu ga duk abin da ya kamata amma mitin da a yau muka yi shi ne za mu zartar eh, duk abin da ya kamata a ɗauka kuma duk abin da aka ɗauka. To Allah kyauta. Eh, dalla gwamnan jihar adamawa muhammad jibrila bindo a hirarsa da wakilinmu abdulaziz ibrahim daga birnin iko kuma baban gidan jibrin ya aiko mana da rahoto akan kashe-kashe da kungiyar boko haram ta yi a cikin wannan shekarar inda kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta ce kungiyar ta kashe mutane 375 a cikin wannan shekarar baban gidan jibrin na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton najeriya na ci gaba da mai da martani dangane da kisan gillar da ya auku ƙasa da makonni biyu kenan a najeriya inda akalla mutane 150 suka rasa rayukansu a hare-hare daban-daban da suka hada da na 'yan bindiga a jihar zamfara da kuma na boko haram a jihar adama da kuma na kabilanci har ila yau a karamar hukumar numan ta jihar adamawa a wani taron manema labarai da ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar 'yan arewacin najeriya da ke nan lagos ya gabatar alhaji ado dan sodo ya yi kira ga gwamnatin najeriya da ta tashi tsaye wajen ganin an kawo karshen hare-haren wanda ya ce na ci gaba da yawaita an kakkashe fulani yara da manya abin da kai ci maza da mata ka duba ka gani to ina shanunsu ya kuma aka yi da shanunsu haka dole ne mun sa ido muna gani gwamnati ta gaggauta ɗaukar mataki wasu 'yan najeriya da sun alakanta kashe-kashen da ke ci gaba da wakana a duk rana da cewa yana da nasaba da siyasa kamar da malam usman ɗanzuru ya shaida mani siyasa ne duk ake wannan abin kuma ba komai ba ne makiyan buhari ne suke so su kawo rudani a kasa don a ce shi bai iya mulki ba ni abin da nake gani kenan ai kuma kuma sa'a aka yi wallahi wallahi tallahi don ba don zuwan buhari ba da najeriya ya rushe ma gaba da yanzu to allah ne yana son mu kuma yana amsa addu'a mu mutalakawa talakawa siyasa allah ya kawo irin buhari ai kashe-kashen da ke haukuwa a najeriya da ya zo ne a daidai lokacin da kungiyar amnesty international da ke kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa ta bayyana cewa 'yan kungiyar boko haram sun kashe fararen hula 357 a wannan shekara kacal a harhare 55 da suka kai musamman a jihohin arewa maso gabashin najeriya watannin da aka fi samun hare-haren maharan sun hada da watan Agusta inda kungiyar ta kashe mutane 100 a inda a watan Nuwamba kuma na bana kungiyar ta kashe mutane 76. Kungiyar dai ta ce tun a shekara ta 2010 ne take tattara bayanai game da cin zarafi na bil'adama da ake zargin kungiyar ta Boko Haram da aikatawa laifukan kuma da za su iya zama na yaki, Malam Musa Jika wani mai fafutukar kare hakkin bil'adama ne a Najeriya kuma ya mun bayani game da wannan kashe-kashe. Kashe-kashen nan da sauran tu'annati da ake su garkuwa da mutane ne su fashi da makami in ma ya zo da kare kwana ma a kashe mutum mu abin da muke kallo wato shugabancin ne yana da rauni kuma kuma rashin hukunci inda akwai hukunci na tabbatar maka da wannan yawan kashe-kashen zai ragu kuma ba ma za a ma same shi na biyu kuma ga talauci da yamma mutane ka tutu yanzu wanda yake shi yake shi ya kawo garkuwa da mutane sai an biya kuɗi to saboda haka wajibi ne gwamnati ta yi gyara ta kalli shin menene dalilan da ya sa ake yawan halaka mutane shin ta ina ne kuskuren yake domin a gyara. Wanda yake tuni shugaban kasa Muhammadu Buhari ya aike da sakon ta'aziyya a har haren da yawa kana a Najeriya. 'Yan Najeriya suna ganin sakon jimami ga waɗanda suka rasa 'yan uwansu a wannan hare bai isa ba. Dole ne gwamnati ta tashi tsaye ma ya kama a garan bawul ga jami'an tsaron Najeriya tare da kwalliya za ta biya kuɗin sabulu baban ya jibrin murya amurka daga lagos masifa babu kyau da an yi a baya ko mun gani to ba da la'agaida baban gidan jibrin jihar Maraɗin jamhuriyar niger kuma tana fama da irin wannan tashin hankali biyo bayan kashe wani mai unguwar bedi da ke cikin karamar hukumar mai jirgi abinda ya kai ga mutuwar ƙarin wasu mutane biyu ga wakilin haruna mamman bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton A cikin ƙaramar hukumar mai jirgi da ke cikin gundumar Tesawa a cikin jihar maraɗin janguriyar Nijar, wani fada ya faru inda wani ya kashe mai garin Bedi, abinda ya haddasa neman ɗaukar fansa daga mutanen mai garin, inda suka kashe mutane biyu kuma suka toye kayayyaki da dama, kamar yadda Malam Idi Sale magajin garin karkar mai jirgi ya mini ƙarin bayani ta wayar salula. Le Kamar daidai wani wuri ne aka yi aka yi wannan abin? Bakwaya zangon bakwaya. Zangon bakwaya ne. Abin ya faru ne tsakanin manoma da makiyaya? Kun gane. Paske Silika ce le chef du village de Dede. Mhm. Shi buhulla ce ne. To. Shi buhulla ce ne, c'est lui la base de tous les problèmes. To shi an samu an kama shi? Shi shi kawo kan shi ma jandarmeri iyar muna cikin daji. Da kawo kan shi nan jandarmeri shi kurakin yanzu ma yana jandarmeri. To tun wannan lokaci su kamar uh, wancan bangaren sun nemi su mai da murtani ne bayan wannan abin ya faru? Da wannan abin ya faru su kuma suka tafi da suka toye gidaje da rumbuna da magazin na cikin zanguna hmm. kuma suka kashe mutum biyu. Bayan wannan lamarin ya faru, wane matakai ne hukumomi suka ɗoka domin tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali ya daho a wannan yanke. Ita ce tambayar da nima mai garin mai jirgi cewa da Idi Sale. yawan yanzu ma zancen da nake muku tahiya ne ni, yabe ina academy kuma akwai sojawa akwai police akwai gendarmerie suna can dan kule governor ya ba da mun amshi wurin an kai polisai da jandarmu suna can cikin daji muna sama da yanzu ma can wajen ne ni, da koya ke abin kuma ya zo ya ma mutane jawabi ya kara musu jawabi kowa ya tsaya wuri ɗaya kan wannan kan wanda ya ƙara bushe doka ta yi aikin mutum baya ma kan shari'a. su waɗanda su kashe mutanen biyu an gano su an kama su. ba har yanzu dai furlemin ma ka san haka ce abu sai yan mutum ba san ko ɗari nawa ba ne ba. kenan wannan sai anket ita za ta hudo wannan mutanen wanda suka yi wannan kisa amma an kama waɗansu daga cikinsu. eh an samu an sa an kama ba wannan yanzu ba a yi ne ba suna dai wurin hukuma a dai irin wannan lokacin na bayan damana akan huskanci hatsari sosai na arangama tsakanin manoma da makiyaya a cikin karkara a jagoriyar Nijar duk da yake a baya-bayan nan faɗakarwa da rigakafin lamarin da hukumomi da kuma ƙungiyoyi daban-daban ke yi ta hanyar waye ma mazauna karkara kai ya sa abin ya yi dama haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar. kuma madalla a gaida haruna mamman bako waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma karfe goma kenan da minti goma sha tara na safe a nan washington ga kuma shirinmu na gaba ma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da ma masu da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da muke kawo muku wasu 'yan wata kasa da ba amurka ba da suka zo na Amurka domin neman sauyin rayuwa. Yau shirin ya karɓi bakuncin wani dan asalin jamhuriyar Nijar ne amma mazaunin birnin New York kuma ga bakon namu domin ya gabatar da kansa da kansa. Sunana Khairuddin Umaru kuma ni ɗan Nijar ne an haife ni a Maradi na girma a can mai da na yi fara primary to high school da na ida sai na zo america to karatu shi ma to tun yaushe karatun ya zo amurka na zo amurka tun 2002 da na zo da na zo aka shigo da na shigo ta new york na zo washington inda na fara karatu to ainihin me ya kawo karadin amurka karatu ne ko da ya je zo eh, neman sauyin rayuwa ne za a iya ce duka biyu karatu kuma da sauyin rayuwa na gani cewa mu alamun hausawa ba hausa sosai a da a nan wurin kuma ba zan ce da saboda ina nema wata yan uwana hausawa a nan washington dc ba za ka gani sosai amma wayancan mutane sai ka gani ga nan ko ina abin da ya sa nace haka nan kuma da na zo sauya rayu na zo na yi na je school na je boko makaranta mun yi na yi karatu da na yi kare karatu na yi finance na yi study in finance ina da na kare karatu finance sai na samu wani aiki a can indiana kamar holy can dai na fara abin da na kare karatun nawa 2009 a kare 2009 na sake na je can indiana kamar shekara daya kamar audit aikin audit eh, wani irin karatu kai wani matakin karatu kai kwaleji ne ko kuwa jami'a ce ko kuwa digiri na biyu ne university college shi ne a can na yi karatu a nan washington to ana Stray University can na karatu to mutane za su so su ji eh, ko su yi mamaki eh, asalin ka da dan Nijar ne kuma daga Nijar ka zo nan kuma Nijar faransanci ake yi nan kuma Amerika turanci ake yi ya karadin ya fuskanci wannan kalubale a to eh, aka ce mai so abu zai koya ko mene ne da na zo garin nan kawai french nake ji ina jin french amma da kaman wata kimanin doki da kamar kimanin wata biyu na fara magana ingilishi turanci ina ta kama sosai daje a can dai ka zo da wani wani harshe can daban wanda ba ingilishi ba sai sun sa ka ka koyi ingilishi da je akwai abin schools da dama ko ko cikin university inda za a kai ka ka ka koyi ingilishi kafin kake fara karatun naka amma ni da rabo da sa'a to ni ban yi ban je wannan school na ingilishi ba saboda da da sun ka ba ni jaraba sai na yi na samu na kuce kafin ma ake ce an kace to ni ingilishi na yana da ƙarfi saboda in ka yi karatun french literature in french in dai ka iya french sosai sosai ingilishi ba zai maka wuya ba me yasa nace haka nan yayin da suke rubuta shi in ka bi ka'idodin shi zaka gani ingilishi bai da wuya ko kaɗan amma harshen ne zai maka um, wuya kaɗan ma an ka sa practice kana sauraron rediyo kana sauraron kana kallon tv su zaka gani wani ya da to kayan mai nisa sosai eh, me ya burge ka, ka, zaɓi zuwa amerika maimakon a ce faransa inda kila za ka yi samun sauƙin cuɗanya da mutane kuma kila za ka yi ganin kamar an yi karɓanka amma ka zaɓi ka zo amerika gaskiya amerika ana ta babban gari gaskiya babban ba don girman shi ba su shi ba adam incin shi da wanda yake faransa ba ma gami ɗaya ne ba zaka gani can kimani ne zan ba ta wani yana can yana ya aiki duka wata duka duka duka zai yi aiki duka kimanin wata a bashi a manga euro 1000 euro nan kuma wannan da same job sam abin ga eh, aikin daidai wannan aikin kuma nan ga za a iya baka uku uku hudu uku hudu ne uku kamar uku ko hudu a bangare kamar can an baka jika daya aikin da kake nan ga za a yi a baka jika uku da saboda wannan aikin ma daidai wancan aikin da wani yake a biro. To. Wani babu babu abin da ba ɗaya ba ne. Nan ga sun ba ɗan adam daraja. In dai kana bin ka'idodin su ta bi daidai sun ba ka hanya ka zama abin da kake so a garin. kash malam kairuddin ya koro bayani amma lokaci ya muna halin nasa masu hari a tarbe a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawar yanzu amadin bakon namu kairuddin umar da julie gresham da ta daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim awa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah da busa shi ta kyar ga in riga fulani To Dalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana. Saƙon farko ya fito ne daga Ahmadu Abacha Macina Yobe ya ce salam voa hausa dawowa daga rakiyar gwamnatin najeriya da jami'an tsaron kasar dangane da nasarorin da suke cewa suna samu game da yaƙi da 'yan boko haram da al'ummar jihar adamawa suka ce yayi bai zo mana da mamaki ba ganin yadda kwanakin nan biyu ake kai hare-haren ta'addanci ana yi wa jama'ar jihar adamawa kisan gilla daga ƙarshe nake addu'a allah ya kawo mana ƙarshen dukkan hari na 'yan ta'adda a jihar adamawa da ma borno da zamfara amin summa amin komawa ga allah ta hanyar dagewa da addu'o'i shi ne kawai zai kawo mana ƙarshen hare-haren ta'addanci da masu karar baya a Najeriya. Ga alama abin ya fara son ya fi ƙarfin gwamnati da jami'an tsaro sako daga naziru abubakar saba gusau shi ko bala muhammad damban a jihar bauchi ce salam voa hausa hakika shugaban robert mugabe ya kyauta da ya hanzarta yin murabus ba tare da jiran sai an zudda jini ba daga shehu adamu rijau ya ce a yan kwanakin nan jihar adamawa ta ɗauki ɗumi rayukan jama'a sai salwanta suke yi ba kakkautawa ba a gama jimamin na mubi ba sai kuma ga na numa ya kamata dai mahukunta su yi wani abu a kai gaskiya matukar dai ba suna so sai jama'a sun kare ba ne sannan su ce za su yi fargajaji. Tunatar da Allah wadda da hararen da 'yan ta'addar su kai wa al'ummar garin Numan da Mubi da ke jihar Adamawa da kuma wasu ƙauyukan zafura Ya Allah ka ji kan da suka rasa rayukansu, ka ba masu rauni lafiya, su kuma haran Allah kai maganin su. Amin daga Isu da Lafaki. Yunkurin gwamnatin jihar Katsina a ƙarƙashin jagorancin gwamna Aminu Bello Masari na inganta rayuwar al'umma hakika wani abin yabo ne. mai nasar nasarawa huntuwa jami'an tsaro da gwamnatin jihar zamfara da fatan za ku ƙara azama sosai wajen ganin kun daƙile masu satar shanu gami da masu garkuwa da mutane da zumar an san kuɗin fansa ganin yadda lamarin ya sake dawowa a jihar ta zamfara daga haruna muhammad katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a assalamu alaikum sako na karshe ko ya fito ne daga aminu adamu malam madori da umar baban yaya sabon gida da aminu kano mai da garko suka ce assalamu alaikum viyoyi hausa don allah ku bamu dama mu yi kira ga jami'an tsaron kasar mu najeriya da su ƙara zage damtse domin kawo karshen hare-haren ta'addancin da suke kara karuwa a sassan kasar na tamu to a ci gaba da aiko sakonni mu kuma za mu ci gaba da karantawa. Tuma Dalla yanzu kuma labarai za mu kawo muku a takaice. kakin majalisar dokokin kasar zimbabwe jacob mudenda ya ce za a rantsar da emerson mnangagwa a zaman shugaban kasar ranar juma'a biyu ba murabus na robert mugabe mutumin da ya jima yana mulkin kasar da mataki da ya dauka a jiya talata sanarwar da kakakin majalisar ya bara yau laraba tana zuwa ne a daidai lokacin da mnangagwa yake shirin komawa kasar haka kwatsam tsohon mataimakin shugaban kasar ya gudu daga zimbabwe a ranar shida ga watan nan bayan da mugabe ya kore shi da kan mukaminsa. sa masu motoci sun yi ta busa ƙahon motocinsu yayin da 'yan ƙasar ke raye-raye murnar murabus da shi mugabe ya yi kotun majalisar ɗinkin duniya ta musamman kan rikicin tsohuwar yugoslavia ta ɗaure tsohon kwamandan sojojin sabiya bosnia ratko miladic saboda samun su da laifin kisan kare dangi da laifuffukan yaƙi da cin zarafin bil'adama sakamakon rikici a tsohuwar ƙasar yugoslavia wajajen shekarun 1990 kotun ta same shi da laifuffuka goma cikin sha da aka tome shi da aikatawa To duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin sai kuma an ji ba za ku je mu ɗauke da sauran wato wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa da muryar Amurka musamman ma Sahabu Ali da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri sai kuma Julie Gresham da ta shirya kuma ta bada umarni da injiniyanmu na wannan la'asariya Mr. Jones Baba ya kuma makeri ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka nike sallama sai a dakaci 'yan shirin yau da gobe.